a shekara ta 1447 a littafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam inda shi ne 21 ga watan biyu a shekara ta 2026 a lissafin da ake kira miladiya a wannan shi ne zamanmu na 170 a karatun tafsirin alkur'ani mai girma musamman kuma daga littafin malam abdurrahman ibn nasir ibn sa'di a tafsir karim ar-rahman fi tafsiri kalamin mannan cikin ikon allah jiya uku ga wata mun zo ƙarshen suratun nisa duk da abin ya dan yi dan gaggawa haka mun kammala akwai matsaloli da ya kamata ko in ce zai yi amfani a ce an ji su to amma musamman tunda matsaloli ne da suke da alaka da ayar ƙarshe kuma mai alaka da gado kuma la'alla in ba na san ne ba za a ce an riƙe duka abin da aka tattauna shekarun baya ba amma abin da ya shafi gadon da yawa mun tattauna shi a baya don haka za mu bacci haka mu shiga surutul ma'ida kamar da muka jima ya karanta illa ko ni ba Allah ya rubuto tambaya cewa abin da aka yi magana na halin idan babu kowa al'uktu shafiƙa a halin kalala ta samu wannan nusufi ya za a yi da sauran shi yana son ƙarin bayani a halayen dama suna bambanta gwargwadon yadda almas'alatul ainiya almas'ul anha ya halinta ya zama wato kunce al-mas'ulatu anha wato mas'alar da ake magana a kanta in waƙi'a ce da ta auku hakikatan ba supposition da za a faɗa cewa in halaka halikun wane ya rasu ko yawwa in wani abu ne hakika ya faru to dama ana ambato ne mafi yawan tambayoyin rabon gado sukan zo ne a ce mutum ne ya mutu ya bar kaza da kaza da kaza ko amma nan a aya ba irin wannan kalan ake zancen an mutu a halin kalala kalala shine mutum ya mutu ba shi da uba ba shi da ya'ya an gane yawwa to idan akwai uku shaƙiƙa, to rabanta a cikin irin wannan hali shine za ta shi rabin dukiya idan shaƙiƙi ya ce ko ya abiya ko yawwa in suka zama su biyu mata zuwa sama za su fi sulusani idan kuma sun kuɗa akwai maza tare da su ko da mutum ɗaya ne namiji sauran kuma mata to sai su koma lubbakari hali halli Tun tunda zancen shine wannan halin kalala ne wanda yake da alaƙa da wato ɗan uwa shaƙiƙai ana fahimta yawwa saɓanin halin kalala da aka ambata a farkon ayar da aka yi zancen wato maganar gado ko aya ta biyu yawwa walakum nisfu ma taraka azwajukum a cikin wannan Allah ta'ala ya ambaci maganar halal wa in kana rajulun yurafu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun ko falikulli wahidin minhuma as-sudus to wannan ana zancen ɗan uwa ne amma li'ummai ba shaƙi kai ba ba li'abbai ba zai duk wannan zance yawwa to idan aka shiga halin da akwai ashabul furudi ashabul furudi sai a baiwa ashabul furudin nan rabansu sannan sai ita ta ɗau wannan rabi nata ita uktu shaƙiƙa in guda ɗaya ce inda saura da ya rage bayan ashabul furud to za a sake mayar mata shi raddan nisfun da ta karba fardan sannan abin da ya rage bayan an cire wa ashabul furud kamar a ce misali da mata ko ko da miji to wannan sai ya zama an cire musu nasu rabon kaga akwai abin da ya rage abin da zai rage sai ya koma gun wani uktu shaqiqa mene raddan haka ake kiran yau idan kuma bayan uktin shaƙiƙa wato akwai ‘yan uwa ne masu ta'asibi waɗanda haƙƙinsu shine suna gado ta hanyar ta'asibi ba ashabul buruk ba to in aka samu rabanta wannan nusufi waɗannan masu ta'asibi sai su ɗauke sauran baki da an fahimci wani sirbul asib shi ke nan ba wani rikici in da guntu to ita ake mayarwa sai a kira shi ne raddi ina ji zai abin da mai tambaya yake so ya ji an fito da shi sauran matsaloli kuma da suke da alaka da wannan insha Allah ku koma makaranta babin gado da littattafan gado ku karanta su a hannun malamai insha Allah komai zai bayyana eh, shi ne ilimin fara'id eh, ilimi ne da ba mai wahala ba ba kuma mai sauki ba yawwa ba mai wahala ba ne saboda ba nassoshi ne masu yawa a ciki ba eh, nassoshin da suke ciki idan ka haddace su waɗannan ayoyin guda uku ko hudu shi ne ginshikin abin da za a tattauna matsalolin da aka yi saɓani a cikinsu ba yawa ne da su ba to amma babban abin da yake da wahalar a ciki shine maganar sanin yadda matsalar za ta kasance wannan kuma an zo practical rabo ne wannan sai a ce hadihi mas'ala ta min kaza in an zo maganar fitar da LCM din da za a gina abun a kansa cewa wannan matsalar za ta zama a kasa kashi shida ko a kasa kashi shida mai nisfi ya ɗau uku ko mai tulufi ya ɗau biyu to haka wannan shine zai wa mutum ɗan wahala kuma yana da alaƙa da sanin lissafi yawwa kana basic arithmetic ko wani abu na farkon mathematics haka da kake bukata ka sani kuma wannan abubuwan duk akwai su a cikin littafan ilimin gado yau ba maganar sai ka je makarantar boko ma ka yi mathematics ba duk wannan malaman mu a ƙasa ma a rubutu a ƙasa a kan rairayi duk za a koya maka wannan duk malamai sun iya wannan to mu bashi haka hmm. suratu al-ma'ida wannan sura tana cikin surori guda bakwai masu tsawo da aka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a madadin at-taura kamar da ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wannan a madadin at-taura an bashi ayoyi guda bakwai as-sab'u tiwal awwa hakanan a madadin zabura an ba shi almi'in a madadin injila kuma an ba shi almufassar an gani yawwa ayin surori guda bakwai na farko masu tsawo su ake ishara zuwa gare su to a madadin taura, Allah ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi a waɗannan almi'in sune surori masu aya ɗari ɗari ɗari ɗari su ma suna da yawa su kuma Allah ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan a cikin alqur'ani a madadin zabura a madadin injila kuma aka bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam al-mufassal al-mufassal sune surorin kasa kasa daga wajejen hujurat zuwa can kasa zuwa karshen suratul nafi shi ma akwai iwalul mufassal akwai kuma isarul mufassal ana fahimtar wannan sannan wannan sura ana kiranta alma’ida ishara zuwa ga lafazin alma’ida ɗin da ya a ƙiskar annabi isa da hawariyun da suka ce a haliyar tafi rabbuka an yi nazzila alaina ma’idatan minasta ma ƙalar taƙullaha in kuntu mu'minin yawwa suka abin da suke so inna nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha min ash-shahidin to a lokacin kuma annabi Isa yi addu'a qala Isa ibn Maryam Allahumma anzil alayna ma'idatan min as-sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin dole ma'ida da aka ambata shi mai ake nufi da ma'ida shine kabaki Yauwa kabaki kuma da dai ba haushe ke cewa kabaki na'am yanzu ku kabakin masu yan fasara musu? a ah, haɓar da ah, tura suna kiransa table ko abin nan sufura inda za a shimfidar da za a ɗora abinci a kai shi da ake kira menu to idan aka ɗora abincin akai kuma ta fi cika a matsayin da na alma'ida yawwa an yi shimfiɗar kuma an sa abinci a kai yawwa abinci da zai zo to shine alhawariyun suka roƙi annabi isa alaihi salatu wassalam shin ubangijin ka zai iya saukar mana da kaɓaci daga sama suna son su ci abinci yawwa sai allah ya kawo saboda so suke su gaskata cewa da gaske shi annabi shi kuma ɗan adam a ɗabi'arsa baya gaskata wa gaibi har sai ya ga wani abu da zai tabbatar sai nemi mu'ujiza tabi'a ce ta duk mutanen annabawa to shi yasa ai waɗanda suke gaskatawa ba tare da sun ga mu'ujiza ba suka fi zama abin yabo da Allah ta'ala ya fara yabon mutanen farko a cikin alkur'ani alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata ko wa mimma razaqnahum wa yunfiquna wa mimma razaqnahum yunfiquna kaga yu'minuna bil ghaibi ba tare da sun nemi a saukar musu da wani abu to wannan ne ina zancen sababin kiranta alma'ida saboda an ambaci alma'ida a ciki ana kuma kiranta suratun uqubi saboda abinda aka ambata a farko kamar da taba ambata mana wani lokaci cewa sunayen surorin nan tare da cewa dukkaninsu tauƙifiya ne to wani lokaci kuma akan ɗauko su ne da suna na musamman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su ko kuma abin da akan ambace su da farkon abin da ya zo a wannan sura yau ko kuma wani abu abraz da aka ambata kamar suratul baqara suna ce mata as-suratul lati zikra fiha al-baqara kamar da al-imam al tabari ya ambata cikin tafsirin to wannan wasu al'umma ne da muka ambata cewa da sa sunayen surori da kuma jera surorin nan da kuma ayoyi duka wani lamari ne tauƙifi haka Allah yake san kayansa ba magana ce ta wani abu na istihari la'alla ka ce sunayen surorin akwai ƙoƙari na malamai kun shi sunaye ne wani ya ce wannan ita ce surar da a cikinta an yi zancen kaza da kaza an fahimci abu amma duka da sura da sunayensu na asali wannan sura suratul ma'ida ita ce sura ta ƙarshe da ta sauka a sururi, surori da akwai surori da aka saukar da su jimlatan suratul ma'ida sura ita ce ƙarshen abin da ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ahkam da suke cikinta dukkanin su ne yawwa akwai hukunce-hukunce kuma da aka ambata a cikin wannan sura wadda ba a ambata a wasu wuraren mai tara ya arwato daga gare shi alimamu kabari ya arwato wannan cewa akwai hukunce-hukunce guda goma sha takwas da Allah ta'ala ya ambata a suratul ma'ida wanda babu su a ko'ina a ƙur'ani banda ma'ida ba a ambace su kamar wannan حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة to banda hurrimat alaikum almaytatu waddamu kun wannan akwai shi a wasu wuraren a Qur'ani ko akwai annahal a kuma bakara ma a baya yau da wasu wuraren dai akwai amma a cikin suratul ma'ida anan ne kawai aka ambaci wal والموقوذة والمترجية والنفيحة وما أكل السبع إلا ما زكيت وما ذبح على النسل وأن تستقسموا بالأذلام وأن أول بك باب السوء كائنا في أسرة المائدة هكذا يسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لكم قل ما يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح تقولنا اللفظ من جوارح فيما بأفتيش أكو إنابة إشارة زوا قولنا هو كنت نفروتا في أولنا شيني الجوارح وما ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله يوم آه فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب فيكما اليوم أحل لكم الطيبة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتم من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن فوالأنه كنت كنت ba a ambace su a wasu wurare ba banda suratul ma'ida guda goma sha takwas in ka koma kuma ah, ma ji alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin wala kin lalabi na kafa nuna taru na alallahi kadi ba aksaru kuma ya aƙilu ita ma wannan ma ji alallahu min bahiratin inna da sa'ibatin da wasilatin da hamin su ma banda a nan ba a ambace su an fahimci wannan to wannan shi yana cikin abubuwa ne da suka shafi wannan sura da kuma maganar a cewa ita ce sura ta ƙarshe da aka saukar lokacin aikin hajji jubairu bin nufair ya shiga ga aisha radiyallahu ta'ala anha take gaya masa kamar da ahmad ya ruwato hakanan annasa'i a cikin al-kubra cewa wannan aya ko wannan sura ita ce sura ta ƙarshe da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dai ka koma kutubin ulumul qur'an nan ne maganin sanin waɗannan matsaloli yawwa dai al-burhan al-itqan da sauran littattafai ne ga sunan da yawa na mutaqaddimu da mutaakhiru zaka samu wannan da ma'anil qur'an na malamai daban-daban su al-farra je su abin nan majazin qur'an na abu ubaidata da makamancin waɗannan littafai duk za ka samu irin waɗannan ilmomin kuma za ka amfana da su ƙwarai mai aka ce a kan sura kaza mai aka ce a kan aya kaza wannan sura adadin ayoyinta kame da muka gani 122 ko haka yake a namu a wasu abagurin basaliyin 123 a wurin kofiyun kuma 120 da ɗaya ne ko? da ashirin kai daidai na ɗari da ashirin daidai to ga sunan dai wannan duk al'amura ne da daga cikin abin da za ka koya musamman a wannan sura akwai magana akan tauhidi ita ma akwai magana da nan na gashi akan tauhidi da magana akan alakar musulmi da waɗanda ba musulmi ba da wajibcin wala'i da bara'i yawa wala'i da bara'i tsakanin ah, musulmi da waɗanda ba musulmi ba musamman yahudu da nasara yawa da allah ta'ala ya hani kan riƙonsu akwai maganganu a kan annabi musa da mutanensa da yadda ya ce Allah ta'ala ya umarce shi a gaya musu su je su yaƙi mutanen Falasɗin su zauna a ciki suka har inda suka ce ka je kai da ubangiji ku yaki ku saboda suna tsoron mutanen da suke ciki akwai kissoshi dai da yawa waɗanda Allah ta'ala wasu an saba maimaita su a wasu wurare wasu kuma sai a nan sannan aya ce sura ce da ta cika da hukunce hukunce na fiqhu yawwa magana ah, hukuncin rantsuwa maganar batti akan shan giya da hukunce-hukuncen shata da sauransu a nan aka batti albat shine magana ta ƙarshe yau bayan suratu bakara an zance an yi bayanin abin da ya shafi yas'alunaka anil khamri wal maisir ko qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min hima matakin farko a suratul nisa'i akai zancen ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la juluman illa abiri sabilin hatta taghtasilu sannan kuma a nan shi ne aka yi bacci ya ayyuhal ladina amanu man khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun akwai kuma maganar na kisasi a bakara ne ko ko nan a wannan ba kisasi kenan ba Eh, eh to maganar ikasi na abin da ya shafi da kisan kai da kuma jin ciwo yawwa an nafsu bin nafsi wa katabna alaihim fiha anna an nafsu bin nafsi wal 'ayna bil 'ayni wal udhuna bil udhuni was sunna bis sunni wal juruha qisas yawwa abin da ya shafi da biya eh, da sauransu duka duk da zancen diya a suratu an-nisa'i aka ambace shi to yau dai ba mulakhasin qur'anin namu dauka ba maganar suratu al-ma'ida da gangano dai da yawa a kanta kamar da na ambata ya kulu Allah wannan sura kamar da muka gani bi ijma'in malamai madaniya ce eh, madaniya ce an saukar da ita gaba ɗayanta bayan hijira mun sani kuma abinda ake ce ma makkiya ita ce surar ko ayar da aka saukar kafin hijira yawa kafin hijira ko da a makka ne ko da a madina ne ana kiranta makkiya kun fahimci abin da aka saukar a makka sannan kuma ya zama kafin hijira to ko da a madina ne in dai ba a yi hijira ba to hukuncin ta makkiya in kuma bayan hijira ne to ko a madina aka saukar ko kuma a makka ne aka saukar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamar al-yawma atmantu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu islam dina kaga an saukar da ita ne ranar arfa aka saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga arfa ko take a makka amma a cikin wannan sura ta al-ma'ida take to duk da haka madaniya ce tunda bayan hidira ne aka saukar da ita wannan dai kamar da na ambata mabadi ne a cikin ulumul qur'an ga ɗaliban da suke karatu ko da a jami'o'i in an zo musu ulumul qur'an wannan shine mafi yawan abin da sukan yi kuma suna buƙatar su yi ƙari a kansa ya Allah tabaraka wa ta'ala ya na ladina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya suka yi imani da Allah da dukkan abubuwan da Allah ya wajabta a yi imani da su Abdullahi bin Mas'udin yana cewa duk lokacin da ka ji an yi kira Allah ta'ala ya kira da ya ayyu alladina amanu fa ar'iha sam'ak to ka ba da kunnen ka sosai ma'ana ka saurare ta da full attention domin kuwa ko dai umarni ne za a baka ko wani hani ko labari yawa labari wanda yake na gaskiya babu ƙaryatawa umarni na ayi ko wajibi ko mustahabbi hani kar a yi kima ko haramun ko wato abin da ya shafi makaruhi sama da wannan istirahim malamai ne kuma daga baya don haka ya ayyuhan na amanu kuma tana da ƙarin ma'anar cewa in Allah ta'ala ya yi wannan magana ya yi isdarin magana da ya ayyuhan na amanu kamar ana gaya maka ne wa min muktabayati al-imani idan kunta sinkan wa haƙiƙatan amanta bima aujaba Allah tabaraka wata'ala al-imani bihi to ga doka ka ce in dai kana cikin masu imani da Allah to ga abin da za a gaya maka kai kaza ko ka bar ko kuma labari ya ayu alladhina amanu inna kaseeran min al-ahbari la yaquluna amwalan an-nas bil batil ko yasudduna an sabila kun gonan labari ne an fahimta amma dai in dai an ce ya ayyuhal ladina amanu ko ya zama labari ne fa yajibu alayka an tusaddiqa ko kuma ya zama umarni ne to sai kai imtisali ko hani shi ma kai imtisali wato ka hanu daga aikata abin da aka hana to Allah ta'ala ce awfu bil uqud ku cika alƙawari yarjejeniya sa hannu da kuka yi agreement contract duk abin da kuka haɗu a kansa kuka sa hannu kuka yarda za a yi kaza ko za a sai kaza ko an ba da kaza to yi wannan suna zama ne uƙudi to Allah ya ba da umarni aufu ku cika ku aikata abin da aka neme ku ka aikata ko kuka lardinta wa kanku aikata shi ko kuma yarjejeniyar da kuka sa hannu ta lazumta muku aikata shi to ku cika kar ya zama ka sa hannu a abu ka yadda za ka yi kuma ka zo ka warware daga baya wannan ba halin waɗanda suka siffantu da ya a ce musu ya ayyu ayyuhal na amanu kun gane wannan mutum yau Allah ta'ala ya ce uhillat lakum za mu yi magana akan wani irin ukudin ake nufi yawon uqudi umuman kowane iri sannan a wanda ya dace da shari'a yawon wanda ya dace da shari'a amma idan ya zama ya saba wa shari'a to bai halatta babban haramun ne cika alkawarin da ya saba wa shari'a an gani yawon shi sa ko rantsuwa kai ba wai alkawari ba idan ka rantse wallahi tallahi ba zan yi kaza ba kuma kaza din nan shari'a ta yadda da shi ko ma ya zama wajibi ko mustahabbi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni ka haƙura da rantsuwan nan taka ka je kai wancan aikin alheri haka ya faɗa akan bakance ko yawwa idan yayi bakance zai aikata wani abu na saban Allah to kada yayi ya fata wannan saɓon Allah in ya so sai ya waiwayi to yanzu kuma ya ce zai yi saɓon Allah amma yanzu ya fata to sai ya mai sai ya kafara tuliyami an gane? yau saboda muhimmancin in ka ce za ka yi ka aikata in ka ce ba za ka yi ba to kar ka aikata to amma nan ana zancen al'uqud ghairul muharrama yawwa uqudun da ba na haram ba in ku na haramun ne an kulla da kai za a je a kashe wani wa uzbillah an kulla da kai za a cuci wani an kulla da kai za a yi babban laifi to ka cire kanka daga ciki ko da rantsuwa ce ka je ka yi kafara kada ka aikata wannan abu an gani don haka awfu bil uqudi ba ta taba al uqudul muharrama ba wanda su a ciki Allah ta kuna gani to Allah ta'ala ce ku hillat lakum bahimatul an'ami an halatta muku dabbobin ni'ima Al albahima kamar mun taba zancen ko ana kiran dabba bahima li'adami qudratiha ala ta'bir saboda ana kiran dabbobi dabba bahima saboda rashin iya yin magana duk wanda ba zai iya fidda abin da ke zuciyarsa a san shi ba ana kiransa albuhun. wannan surar ko siffar ko wato in ma rashin lafiya ce in ne, ana kiransa mene Albuhun. Yauwa, saboda a idan mutum yana da wani abu a zuciyarsa ya kasa fidda shi fala yu'rafu fara mubhama ko Fara mubhama yawwa don dukkan dabbobi abinda yake zuciyarsu suna so su faɗa amma Allah bai ba su lisani ba sun zama me shi yasa ake kiran su bahima ga ta kana kallanta da kyau da meye wata amma ta gaya maka halin da take ciki ba za ta iya ba da kai da ita ba communication amma akwai communication irin nasu tsakanin su da juna suna fahimtar junansu amma ɗan adam da dabba dabbar ba za ta iya bayyana wa ɗan adam halin da take ciki ba to wannan shine ake kira mene albuhum yawa لأن ما في ضميرها صار مبهما ولا تستطيع ولا تقدر أن تعبر عنه abin da ke zuciyarta ba a shi ba ba a san meye ba kuma ita ba za ta iya bayyana menene ba to duk dabba da ba ta iya magana kuma dama duk dabbobi ba ta magana ana kiran su mene albaha'im albaha'im shine jam'i guda daya bahima to uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku dabbobin ni'ima an yi idafar abu ne zuwa ga siffarsa ko haƙiƙaninsa yawa zuwa kai jinsinsa yawa min idafatu shay'i ila jinsihi wannan idafatu shay'i ila mana ila jinsi yawa kun ga jinsin waɗannan jinsi ne na al'an'am to an yi idafar baha'in zuwa ga jinsin su na al'an'am asali dama al'an'am su ne raƙuma shanu da tumaki da awaki wannan jinsin su ne ake kira mene yawwa al'an'am yawwa tunda an halatta a ci a fassarar wasu malaman da suka ce ai har da waɗanda wato halin ihrami ne hana farauta a halin ihrami ne yasa aka haramta su to su ma za su iya shigowa Yawwa alwubushin da suka ya halatta a yi su a ci kamar bareyi gada ko da kuma jakin daji to waɗannan sun shiga ciki saboda ya halatta a ci su amma kuma idan a halin ihrami ne da hajji ko umara bai halatta a farauce su ba amma in ba dan halin farauta ba ne to ya halatta a ci su ce sa aka ce muku gairar muhillis saidi ba kuna masu halatta farauta ba ma'ana in dai ba kuna masu halatta farauta ba to an halatta muku cin dabbobin ni'im. zan san ya bayyana illat lakum بهيمة الأنعام illa ma yutla عليكم sai abin da za a zo nan a karanta muku shi a aya ta gaba ta hudu kenan حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنقيحة كشي ma'ana shine wannan illa ma yutla alaikum sai abin da za a zo a gaya muku ya haramta in ba haka ba dabbobin ni'ima duk an halaka muku ku wannan yana daga cikin Abin da Allah ke bayyana shi fi siyaqi al ne. a siyaƙi, a context na bayanin falala da gori Allah yana goranta wa bayinsa abin da ya yi mun muku kaza mun muku kaza babban abu shine yawa na abubuwan da Allah ta'ala ya halatta yanzu idan aka ce maka ka ambaci abubuwan da Allah ya halatta komai ka faɗi sunansa to ka gamu da aikin da ba za ka iya shiga ko ko domin ni'imomin Allah la tu'addu wa la tuhsa yau amma abinda aka haramta za ka iya faɗa Allah ya haramta mana kaza ya haramta mana kaza yanzu ba shi wani malami ya tsaya yana lissafa mana mai aka faɗa a suratul ma'ida kaɗai ba abubuwa guda goma sha takwas da a ce har wani malami yana raddin magana yana cewa ai al-ma'ida akwai mu mun ga hukunce-hukuncen da suka kai dubu masu ba shi amsa suka ce ai shi mai maganar ba cewa ya yi hukunce-hukunce ba cewa akwai wasu hukunce-hukunce da aka ambata amma idan ba a faɗa a wani wuri ba don haka su ne wannan sha takwas ɗin suna nan a sha takwas ɗin an banja amma in ana zancen umumin hukunce-hukunce na amsin fi dubu za ka iya samu sama da dubu ba kamar da za ka samu a wata surar kuma shi ma akwai ko dubu ko sama da dubu ko sama da dubu ko kasa da dubu duk za ka iya samu da haka dai abubuwan da Allah ya halatta wa ɗan adam su baya lissafuwa ni'imomin Allah suna da yawa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha law amma abin da ya haramta takaitacce ne ayyananne ne shi yasa ba a haramta abu sai da nasti an gane ba a haramta abu sai da nassi amma halattawa zai shiga cikin umumin ababin albara'atul asliya ko yawwa duk sai ka iya cewa duk abin da shari'a bata haramta ba to halal ne an gane shi kuma wannan ba buƙatar ka kawo nassi a kai hmm, ba buƙatar ka kawo nassi duk da akwai umumin nassoshi da malamai sukan kafa hujja da shi wallabi خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات يوا malamai sukan kafa hujja da wannan aya cewa Allah ta'ala ya halicci lakum yawa lakum din shi ma babin imtina ne cewa domin ku aka halicci abin da ke cikin ƙasa to sai ka zo ka duba abin da ke cikin ƙasa din tunda kun ga mu a ƙasa muke a nan kun ga bai ce da sama ba sai an baci ƙasa saboda mu a ƙasa muke an halatta maka da iskar da za ta shaƙa ko an halatta maka da ruwa ruwan teku ga irinsa ko mai gishiri ruwan da ba na teku ba ba shi da gishiri duk inda ka samu abu ga ganye nan iri-iri ga 'ya'yan itace idan ba ruwa aka aka keɓe wani wuri aka ce wannan na wane ba ne to asali halal ne za ka iya amfani da shi an fahimci abubuwan kafin dokoki su zo na duniya da sauransu abubuwa su zama yadda suka zama amma al'asulu fil ashiya ne mai al'ibaha al'asulu fil ashiya al'ibaha wannan shi da ake kira mene albara'atul al'asuliya to Allah ta'ala ya ce uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum ghayra muhilli sayd muhilli daga ahalla yawwa ismu fa'il ne kuma mudaf yawa shi yasa ya zama haka ghairu muhilli as-sayd ko yawa tunda mudaf ne da mudafun ilayhi shi yasa as-sayd ya zama majruri shi kuma Zaira ko istithna'i ko hali gwargwadon fassara da malamai suka bayar yawa ghaira muhilli saidi ba kuna masu halatta farauta ba ma'ana akwai dabbobin da aka halatta muku in dai ba halin farauta kuke kuka halatta wa kanku farauta wa antum hurum alhali ku kuna cikin halin ihrami ba ko kuma a harami an gane to wannan an halatta muku shi kuma ba ku gane fasara ayat gaskiya ne Allah ta'ala kamar yana gaya mana ne ya ku masu imani in kun kulla alkawari tsakaninku da yarjejeniya to kan ku warware ku cika shikenan nan zance ya uhillat lakum bahimatul an'am dabbobi da kuke gani na ni'ima raƙumi shanu ko raƙuma shanu tumaki da awaki to duk halal ne ku bi ƙa'idojin da aka shar'anta muku ku ci ma'ana a yi yanka a ambaci sunan Allah a ci ana fahimta yau sai aka ce illa ko mene ma yutla alaiku sai abin da za a zo nan gaba gashin nan dab za a zo a karanta muku sai sa ya zo da muzari'i illa ma yutla alaiku sai abin nan da za a zo a gaya mu ana nufin a ayar da za ta zo bayan wannan ko ta bayan wannan yau bayan wadda take bin wannan da muke gani an gane ita ce hurrimat alaikumul Shi da ita ake isara nan da aka ce illa ma yutla alaikum sai aka ce ghaira muhillis saidi akwai malaman da suka ce in kana so ka fahimci wannan ka tsallake wannan ka cire kamar jumla ce mu ba sai ka ce ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqudi uhillat lakum bahimatul an'ami ghaira muhillis saidi an halatta muku abinda da suke wato dabbobin ni'ima muddin dai ba a halin ba kuna halatta ku yi farauta ba wa antum hurum in kuna cikin ihrami alhalin kuna cikin ihrami in ba wannan to an halatta muku dabbobin ni'ima ku je ku ci amma akwai abubuwan da za a zo a gaya muku cewa haramun ne to shine wannan illa ma yusla ya dan fito yawwa al-imamu tabari ya karkata masu kaulin guda uku hadiyar da suka fassara da yadda zaka dauki abun hali ne ko istisna'i ne da kuma yadda jumla ce mu'tariza ko kuwa miƙe zaka dauke shi duk ya kawo waɗannan ma'anoni guda uku a cikin tafsirin sa amma da kun gane ma'ana dai ana gaya mana ne ya ku masu imani ku cika alƙawuranku ku cika yarjejeniyar ku abin da kuka dora wa kanku ko yarjejeniya ta lazimta muku ku aikata to ku aikata sannan ku sani an halatta muku dabbobin ni'ima ku yanka ku ci halal ne amma akwai wasu abubuwa da za a gaya muku nan da aka haramta sannan kuma kar ku zo ku halatta farauta alhali kuna cikin ihrami ma'ana duk wanda ya shiga halin ihrami da umara ko ya shiga halin ihrami da hajji to an haramta masa farauta in ya fito misali in dan madina ne daga madina daga zulhulaifa ya shiga halin ihrami ya fara yana labbaik allahumma labbaik to a hanya in aka ga dabbar da ya halatta a farauce ta kafin ihrami to saboda wannan ihramin ta zama haramun kar ai farauta domin in ana cikin ihrami an hana farauta ɗaya ce daga cikin abubuwa guda tara da ake ce mahduratul ihram abinda aka hana mutum in yana cikin ihrami ya aikata haka in kana ba daura aure ba kusantar mata ko ba sa turare ba aski sawa'un askin kai ko abin nan ko hamata ko na gaba duk babu ba yanke farce duk waɗannan abubuwa an faɗi nassin haramta su to muddin ba ku ce kun halatta wa kanku farauta alhalin kuna cikin ihrami ba to waɗannan abubuwa na dabbobi an halatta muku su shi ke zancen da ake a wannan amma akwai wasu za su zo a gaya muku nan wanda an haramta su a yanzu zancen ya fita sosai ko yau sai Allah ce inna Allah ya hukumu ma yuri Allah shi ke hukunta abin da ya so abin da ya ga dama Allah ta'ala shi ke hukunta abin da ya ga ba ku ne za ku ce ya Allah ka za muke so ba in kuka ce ka za muke so don roƙo in ya ga dama ya amsa muku ko yawwa amma in ba haka ba shi ne zai ce ga abin da za ku yi yinsa kuma shi ne daidai ga kuma abin da ya haramta muku barinsa din nan kuma shi ne daidai gani inna Allah ya hukumu ma yuri za mu zo mu ji a kan wannan aya insha Allah wannan abin kula ne ma'anar aya yanzu mu karanta abin da malam ah, as ya ambata a cikin tafsirin a lokacin bai tafi ba ko hada amrun min Allah wannan umarni ne daga Allah ta'ala li ibadihi almu'minin ku saurari wannan maganar malam ya yi kawo wani concise information mai muhimmanci mai tsada ya tattara maka shi a wannan wuri abu duk bayanin da ne fitowa tsuyuki yawwa هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين وأن أمرني لعل يجباين سمومنين بما يقتضيه الإيمان da abin da imani ke hukuntawa ma'ana inda su masu imani ne to ya tabi su aikata kaza kamar da muka bayani menene wannan umarni bil wafa'i bil uqudi to an sun kulla yarjejeniya to su cika yarjejeniyan nan ai bi ha su cika ta wa ha shine dai duk su cika wa adami naqdiha kar su warware ta wa naqsiha ko tauye ta naqs tawaya ko naqb warwarewa wa hada shamilun lil uqudi allati bainal abdi wa bain rabbih wannan kuma ya kunshi duk yarjejeniya da alkawari da aka kulla aka yi ibramin su tsakanin bawa da ubangiji tsakanin bawa da ubangiji akwai yarjejeniya akwai kowa ya san ta nan hmm? ba aya nake yanzu ku kawo ba alkawari da ka ɗauka tsakaninka da ubangiji to za a yi ka cika alkawarin ba ka san shi ba kun sani ko ba ku sani ba menene yawwa alam a'had ilaykum ya bani adama ko yawwa alla ta'budu shaytan yawwa wa an ibuduni hadha siratun mustaqim yawwa alkawarin da Allah ya ɗauka shine abauta masa shi kai kuma ya karɓi wannan alkawari na fitra tun kafin ma a mutane ya karbi alkawari tun mutane suna tsaron annabi adam an karɓa za a halicce ku za ku fito da wane da wane da wane iyayenku sannan kuma za ku rayu a guri kaza kowa an kaddara masa babansa dan jini an faɗa ta hanyar wane za ka zo shine mahaifinka ba yadda za a yi canza an duk kuma tun a can Allah ta'ala ya karɓi alkawari alastu bi rabbikum ba ni ne ubangiji ku ba qalu bala to tun a can din muka ce eh ya ubangiji don haka a yanzu wajibin mu ne mu amsa wannan abu mu tafi yadda Allah ta'ala ya umarce mu mu bauta masa tare da itirafi da rububiyarsa da uluhiyarsa kuma mu gaskata sunayensa da sifofinsa da ya gaya mana da duk wannan ya shiga cikin umumin alkawari wa bayna rabbihi wa min iltizami ubudiyyati shine na alazunci bauta ga Allah wal qiyam biha atamma qiyam da kuma tsayuwa da wannan bauta ga Allah cikakkiyar tsayawa wa adam lintiqaf min huquqiha shay'an kuma kar a tauye wani abu na haƙoƙin wannan wato abin nan yarjejeniya da alƙawari da aka ɗauka wallafi bainahu hakanan kuma alƙaura da yarjejeniya waɗanda suke tsakaninsa ciwa al'abd hmm. kuma kuma aikin farko da shi aka yi yawwa shamilun lil'uƙudi laki bainal abdi ko wa baina rabbihi sannan kuma min sai aka bayanin meye uƙud din shine iltizami ubudiyyati wal qiyam biha atamma al qiyam wa adam al-intiqas min huquqiha shay'an to an gama wannan sai kuma wallati bainahu ay al-abd wa bainar rasul yau tsakanin bawan Allah ko wa bainar rasul da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ta'atihi wa ittiba'ihi cewa ai da'a gare shi kuma ai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yayi alƙawari tsakanin bayi da shi cewa lalle za a yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tilas ɗinka ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan ba ana nufin alkawari ka ɗauka tsakaninka da manzan Allah tsakaninka da Allah akan haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an bai abu wallati bainahu wa bain nan an faɗi manzan Allah ne saboda girman haƙƙin haƙƙin akan bawa ne amma nawaye na manzan Allah ne dole a yadda da shi a imani da shi dole a yi masa da'a Allah ne abu yawwa sannan ce wacce ba yau wallafi hu wa na walidai? sannan kuma tsakanin bawa bawan Allah kenan wa walidai ne da kuma iyaye wanda duka yana cikin alkawarin da Allah ya ɗauka a kansa cewa zai a ga iyaye an fahimci abu? yawwa ma'ana nan abin da yake nufi hukuki yawwa hukuki ne tsakanin bawa ko akan bawa dangane da Allah akwai hukuki akan bawa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi akwai hukuki haƙoƙi akan bawa dangane da iyayensa ya fita sosai zai wa bainal walidaini tsakanin mutum da iyayensa wal aqaribi da danginsa na jini bi girbihim ya musu da'a da kyautatawa wasilatihim ya sadar da zumuncinsu wa adami qati'atihim kuma kar ya warware kada ya yanke zumunci tsakaninka da su duk wannan yana cikin ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud kun yadda saboda idan Allah ya yi itlaqin abu itlaqin da yufidul umum to la yuqayyad illa bi dalil wal aslamu wal ahqqu huwa an yabqa mutlaqan yau abin da fi dacewa shine a bashi muqayyadin sa ma'ana in Allah ta'ala ya saki hukunci ya faɗi wani lafazi kuma bai ƙayyade shi ba to a bar shi haka ba tare da kaidi ba ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud yasa kun ko malaman qira'a sai suka sa alamar tsayawa akan wannan wuri in ka duba alamar jim din nan alama ce ta tsayawa ko in ji malaman kirawoyi na suke ne yawwa ga su nan yawwa akwai wanda take mai wajibci akwai kuma wanda take tsayawa kuma mai karfafawa a tsaya kaga kamar zancen ya cika ne ya ayyu na amanu awfu bil uqudi baka buƙatar ba sai ka kawo su sharuɗa ba idza kanat kaza da kaza wa idza kanat fil kaza wa fil kaza kawai awfu bil uqudi in ku aka ya zama wannan umumin yustalhamu min da hada inda za a fahimto wannan umumin daga nan to kowanne akadi ya shiga ciki da na Allah ko tsakaninka da shi da kuma da na Allah da ya wajabta maka tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi Salama, da na Allah da ya wajabta maka tsakaninka da iyaye da kuma makota da sauransu da sauransu kamar da zamu zo mu ana fahimta yace na bainahu wa baina ashabihi hakanan abin da ke tsakanin bawa da mutanensa wanda yake zaune da su min alqiyami bi huquqi suhbati kai har abokai da haƙoƙin su a kanka yau bi huquqi suhbati da haƙoƙin zamantakewa nan suhba karka ɗauka abokinka na waje yauwa wanda kake zaune da shi yau da kullum ko yauwa mata ko musamman mace za ta shi wasahibu bil jambi ko yawwa wata menene wasahibu bil jambi dama mace ake nufi yawwa in an ce bil jambi sashe yawwa da sahibinka wanda yake sashen ka yana dab da jikinka ko wal jari jari ya kace ba jari ne ba sahibi ba yawwa wal jari junubi shi kuma ne shine makoci mai nisa junub daga janaba ai janaba nesa take da tsarki ko to shi kuma bil jambi wal jari mene a wal sahibi bil jambi yau shi nake so in faɗi yawa sahibi bil jambi da kuma aboki wanda yake dab da kai to wannan mata ake nufi to da aka duk sun shiga cikin wannan haƙoƙin suhuba din yace filbina wal faqri cikin abin da ya shafi wadata da talauci wal yusri wal usri wato a kyautata ma waɗannan bayan Allah da iyaye da dangi na jini yan uwa da mata da 'ya'ya haƙoƙinsu a kanka a halin wadata da abin da Allah ya ɗora maka a halin talauci ma da abin da Allah ya ɗora maka ko yau akwai basics akwai kuma falala da suke kanka wal yusri wal usr halin sauƙi da halin ƙunci wallafi na huwa bainal khalqi da kuma haƙoƙi na alƙaura da yarjejeniya tsakanin bawa da sauran halitta min uqudil mu'amalati na ƙudurce-ƙudurce da aka ƙulla yarjejeniya da aka ƙulla na mu'amaloli daban-daban kalbai'i kamar saye da sayarwa wal ijarati da ƙwadago wa da makamantansu wa uqudi tabarru'ati da kuma yarjejeniya ko agreement ko contract wanda aka yi ta ta kyauta shine tabarru'at tabarru'at donation abin da yake babin kun san mu'amaloli iri biyu ne akwai abin nan uqudu mu'awadat akwai kuma uƙudu tabarru'at uqudu mu'awada sune al-uqudu allati sune yarjejeniyar da ka bani in baka shine mu'awada astafidu wa tastafidu akhudhu wa u'ti wa u'ti zan karɓa zan bayar wannan shine uqudu mene mu'awada ma'ana akwai exchange yawa ba trade by barter ana nufin contract of exchange akwai kuma contract ba na exchange ba ne su unilateral ce daga ɓangare ɗaya ne in ɗauki gidana in baka kyauta in ɗauki fili in baka kyauta wannan sai in ɗauki takarda in rubuta wanda zo ka samun hannu wanda zo ka hannu kun wannan shi ma menene akadi ne amma kuma ba na exchange ba ne akadi ne na meye na donation shi yasa ake kiransa uqudu tabarru'at an gane wannan su kuma na mu'awala su ne kamar wannan bai'i da ijara tun da exchange ne za ka ba da kuɗi ne a maka ko da kwadagon kuɗi za ka bayar a maka barema a gonarka ko kuɗi za ka bayar a ɗaukan maka kaya to duk wannan exchange ne ko na kaya da kaya shine za a zo maka trade by barter ko money da commodity ko kowa ko kuma money da service ko ko kuma muni da manfa'a shine haya in ka karbi haya ko na gida ka biya kuɗi kaga against manfa'a ne zufra din shi kai amfani da shi ba abun aka ɗauka aka baka ka tafi da shi gida ba za ku mai da mu kuma zancen abin nan eh, mu'amalat maliya yau ina ga lokacin ka ya kare ku gaba ɗaya jinjini to wannan kuma zancen akwai maganganun da suke da muhimmanci ina ga mu kawo mu sake daga farko ba matsala ko da yar matsala da wasu bayanan duk sai ka ko ka faɗa sai ka dawo an nana ta su wasu mutanen ba sa ganewa yadda ya kamata amma ba ku ba Allah ya muku albarka Allah ya ƙara muku da ni baki ɗaya Allah ƙara mana fahimta Allah ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa wa akhiru da awana an alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk